lafazin canji da yunkurin jan matasa a jika ta hanyar kafofin sadarwa na zamani da sada zumunci zalakar zance da alkawarin rage dakarun amurka da ke fafatawa a ketare da kuma samar da tsarin kiwon lafiya da zai yi tasiri ga rayuwar talakawan amurka kana da fatan inganta diflomasiyyar amurka da kasashen duniya na daga cikin abubuwan da shugaba obama ya yi amfani da su a yayin yakin neman zaɓe a shekara ta 2008 shugaban amurka mai barin gado kenan barack obama a ranar talata ashirin ga watan janairun shekara ta dubu biyu da tara tun gabanin wannan rana ce dai shugaba obama ya naɗa wasu daga cikin makaraban da zai yi aiki tare da su kuma jim kaɗan da shiga ofis ya kama aiki ga dangadan batun ta da kuma da tattalin arzikin amurka na daga cikin al'amuran farko da shugaba obama ya fara tunkara inda ya amince da sanya makudan kuɗaɗe a kabarin kere-kere na ƙasar a wani mataki na ceto su daga durƙushewa kokarin kyautata alakar amurka da duniyar musulunci wani batu ne da gwamnatin obama ta sanya a sahun gaba inda har ma yi alkawarin rufe sansanin guantanamo da ke cuba da rage adadin dakarun amurka masu yaƙi a ƙasashen iraki da afghanistan ƙari akan wannan shugaba obama ya kai ziyara ƙasar Basar, inda ya bayyana aniyar gwamnatinsa ta ɗaukar ƙasashen musulmi a matsayin abokan tafiya tare a da shugaba obama ke shirin mika mulki ga wanda zai gaje shi a ranar juma'a mai zuwa masu kula da al'amuran siyasar duniya da diplomasiya na ci gaba da tsokaci a kan salon mulkin mr obama da kuma darasin da shugabannin afirka ka iya koya farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayar kano masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya ne wanda ya shafe kimanin shekaru goma yana karatu a kasar amurka alal hakika akwai darussuka da yawa da za a iya koya shugabanninmu za su iya koya daga mulkin shi obama ba ma shugabanni ba dukkan mu ma bakaken fata akwai darussa da za mu iya koya daga shi babban darasi da za mu iya koya a shi shine cewa wannan gazawa da muke da ita muna ganin cewa bakin mutum shi ba zai iya yin wani abu ba misali har yanzu shugabanninmu in ana maganan mulki za ka ga cewa duk da an yi shekara da shekaru na samun mulkin kai amma kusan ko me za su yi sai sun tuttuɓi turawa sannan za su samu a ba yadda za su yi na wannan kenan sannan kuma ana ganin cewa shugabanni baƙaƙen fata ba abin da suka iya sai kama karya cewa kamar a jikinmu yake jininmu ne shi yasa don muke da wannan ɗabi'a da wannan hali to amma daga hawan shi obama wannan ya nuna ba haka ba ne na farko dai wannan ya nuna cewa da baki da fari duk kowa idan ya dage zai iya cimma nasarar al'amari a wannan shekaru takwas ya yi abubuwa musamman idan muka ɗauki abin da ake kira obamacare tsarin kiwon lafiyar su da ya kawo da kuma yadda ya ƙoƙarin kyautatawa matasa ta hanyar ilimi da kuma hanyar samun tallafi na karatu to kaga wannan duk ya nuna cewa shi ma babban e, darasi ne ya kamata a ɗauka ga wajen wannan fuska a ciki kowane irin alfaro nahiyar afirka ta samu cikin shekaru takwas da ɗanta yayi yana jagorantar babbar ƙasa a duniya farfesa kamil sani fage ya ce a gaskiya dai shi hawan obama ta fuskar siyasa ne dai ɗaukaka bakar fata cewa yau ga baki ya mulki wata babbar ƙasa a duniya wanda kuma ya nuna baki zai iya abin da kowa zai iya yi wannan ta fuskar siyasa kenan an cimma wannan nasara amma idan muka duba a gaskiya ayyuka da za a ce yau ga wani kuduri wani abu da obama iwa afirka gaskiya a nan bai wani tasiri ba idan ma za mu iya kwatanta shi da kaman wa'anda suka wuce kaman clinton kaga clinton da obama clinton ya fi obama yi wa afirka abubuwa da yawa fiye da ita yadda idan da shi obama yi wato ni ina ganin abubuwa da yawa ne suka sa irin wannan a ciki na farko dai ba bai fito da wani tsari ba in ka lura tun daga ma lokacin zaben shi na farko da na biyu babu wani tsari da ya fito da shi a kamfen cewa ga wani abu da zai wa afirka yawanci ya fi mai da hankalinsa ne kan eh, cikin gida kuma a kan gida din ya yi ta abin a ciki sannan na biyu kuma kar mu manta ita amerika akwai tsari da ake tafiya ko ma waye ya shiga za ka ga dole ba zai huta daga cikin wannan tsarin data da ake ciki ba abu sai dai dan kwaskwarima nan daban wancan daban misali lokacin da ya zo kaga da ya kamfen farkon hawan shi da ya ji har je egypt ai kaga ya fito ya nuna da cewa shi dinnan zai kawo bambanci tsakanin laraba da falasinawa da isra'ila ya nuna zai ba su tabbaci amma da ya je kaga aka goge mai farce sai gashi ya yi shiru abubuwan suka wuce sai kwana-kwanan nan nema da aka zo kan batun gina gidaje amerika ta noke ta ƙi yayin da duniya ke dakon kamun ludayin sabon shugaban amurka mr donald trump masanin kimiyyar siyasa kamil fage ya ce hangen nesa da manufa mai ɗorewa ita ce hanyar bi ga shugabannin afirka domin bunƙasa nahiyar hangen nesa da kafa manufa idan shugabanni za su kafa manufarsu a kan ƙasarsu su kuma dage su cewa yaya za su su fitar da e, mutanensu daga wannan matsala wanda a yanzu kamar munan najeriya kamata ya a ce mun ɗau darasi tintini ba mu zauna muna ta jan abin gaba ba yanzu misali kaga har shekara ta biyu ake ciki amma ana ta kuka har yanzu ana kawarin mutane sai a yi haƙuri a yi haƙuri shi kaga a cikin lokaci kaɗan da hawansa gwamnatinsa ya iya kafata, sannan kuma yana da manufa ya tunkari abin da zai yi dandanan. Farfesa Kamil Sani Fage kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.